alors que je ne savais pas que j'étais... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Karin dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 4 ga watan Satumba 2024. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun fara mayar da martani kan ƙara farashin mai da kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya yi. haka kuma za ku ji cewa wani ayarin ma'aikatar tsaro ta najeriya isa jihar sokoto domin aikin kawar da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin kasar kama kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulamu bar make gabatarwa inda yau shirin ya duba batun gudunmuwar da masu bukata ta musamman ke bayarwa a harkar tsafta a kasar ghana kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayar ku bayyana ra'ayinku shin kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron najeriya yankin sokoto zai yi a yakin da ake yi a yakin da najeriya ke yi da 'yan bindiga lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa sharif a gobe alhamis ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai ziyarci kasashen haiti da dominican republic ziyara ta farko da zai kai kasashen na yankin caribbean a matsayin babban jami'in diplomasiya amurka ziyarar ta blinken zuwa port prince za ta tabbatar da mahimmancin goyon baya da amurka ke wa haiti da karin tallafin jin kai da ake sa ran samu a yayin da kasar take ta tagurza da tashe-tashen hankulan kungiyoyin daba ziyarar ta blinken zuwa santo domingo ta biyo bayan fara wa'adi na biyu na shugaban dominican republican luis abinada a tsakiyar watan agusta wani babban jami'in ma'aikatar harkokin waje ya shaida manema labarai a yau laraba cewa amurka na ba da fifiko ga kokari da abokan hulɗanta na kasashen ƙetare domin samar da kudaden dogaro da ma'aikata wajen samar da daftarin tsaro a ƙasar ta haiti a yau laraba papa roma francis ya fara ziyarar shi haikan a jakarta babban birnin kasar indonesia inda ya samu tarayyar shugaban kasar joko widodo a wajen fadar shugaban kasa ta istana mardeka aka kuma karrama shi da cikakken faretin soji daga bisani ya bayyana ya bayyana tare da shugaba wududu a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiya inda ya jaddada fatar shi na ci gaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a kasar mai tsirarin mabiya ɗarikar a katolika da al'ummar musulmi mafiya yawa a duniya Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi Papa Roma Francis kenan yake cewa hakan ya zama wajibi domin tunkarar kalubale da suka hada da sassautawa da kuma yin haƙuri da juna wanda ta haka za a iya kauce ma gurɓata manufofin addini da ƙoƙarin cusa ra'ayi ta hanyar yaudara da tashin hankali. A jiya talata ne dai Papa Roma ya isa birnin Jakarta a ziyara ta kwanaki goma sha ɗaya mafi tsawo da wahala da ya soma duba da yanayin lafiyarsa da za ta kai shi ƙasashen Papua New Guinea, Estimo da sauransu. ranar laraban nan sojojin isra'ila suka ce sun kai hare-hare da ya kaikaici mayakan hezbollah a kudancin lebanon bayan an harba gwamnan rukoki akan isra'ila sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar isra'ila sun dakile wasu daga cikin rukoki 65 yayin da wasu suka rika dira a filin kasa fada akan iyakar iyakar ta isra'ila da lebanon ya haifar da fargabar faɗaɗar rikici a yankin a daidai lokacin da wutar yaƙi ke ci gaba da ci tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza iyalan wasu daga cikin mutanen da har yanzu hamas ke garkuwa da su a gaza sun yi zanga-zanga a ran laraban nan a wajen ofishin hedikwatar jam'iyyar likud ta prime minister benjamin netanyahu a birnin tel aviv ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban belarus alexander lukashenko ya sake yin afuwa ga mutane fiye da talatin da aka ɗaure bisa laifin yin zanga-zanga cewar kafar labaran ƙasar beta a yau laraba masu fafutukar kare hakkin bil'adama sun ce akwai kimanin mutane 1,400 da ke tsare a kurkuku domin kawai sun bayyana bacin ransu akan lukashenkon da ke wato jan akalar ƙasar tsawon shekaru talatin. labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. Tun bayan ƙarin farashin man fetur da kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya yi, 'yan Najeriya na ci gaba da kuka da kuma sukan matakin. sai dai masana tattalin arziki sun ce wannan ƙarin man zai haifar da hauhawar farashi da tsadar rayuwa a ƙasar ga rahoton da wakilinmu baban gida jibrin ya aiko mana daga lagos ko ina ka zaga dai a nan birnin lagos za ka ga gungun mutane suna tattaunawa ne dangane da wannan karin farashin albarkatun man fetur din da aka gudanar lamarin da kuma yanzu ya kai ga gidajen mai da dama sun canja farashin zuwa sabon farashi zuwa naira 855 wasu ma ga gurare zuwa 897 musamman a nan lagos da wasu jihohi na yammacin najeriya to koya jama'a suka ji dangane da wannan sabon farashi ga dai abin da wasu mazauna birnin lagos ke cewa abubakar gida ainihin gaskiya har dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su gaba ɗaya ma motoci ma duk zaka gan su fake abubuwan da ya ba a komi kani da Allah gwamnati ba ta gyara ba ya kamata a ce an yi wani abu in dai ba a rage ba bai kamata a ƙara ba mutane suna ta complain abun ba da suna abdulrahman amma an fi sani na da maka mazaunin idiyar ba sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un allahumma ajinna fi musibatina hadha wa ahlifna khairun minhu gaskiya wannan ƙari da aka yi na fetur gaskiya babban tashin hankali ne a mu magidanta kai wanda ma ba ba magidanta ba wannan babban tashin hankali ne saboda a yanzu gaskiya abubuwa dole dole su tashi duk abin da ka zai ka sa naira ɗari biyar a jiya to yau in allah da sai an kara shi zuwa dubu ɗaya mu dai muna buƙatar gwamnati ta shigo cikin wani lamari ni ne malam jibrin karon ma in mai patron nan ba karamin masiwa duk abun da abun abun kasuwa da sauransu da ake sayarwa yanzu duk komai tun da mai ya tashi shi ma komai zai tashi kamar ni yanzu na daban da mata in dubu ɗaya nake ci abinci da shi yanzu ban san ci abinci na dubu ɗaya ba bai dai shi ne ba shi na kashe dubu biyu bayyana wannan sabon farashi da ya zo ne ana kwana ɗaya kafin batatan man fetur ta aliko dangote mai zaman kansa ta fara sayar da man fetur a cikin gida abinda a da 'yan najeriya suka yi zaton cewa gina wannan katafaren matatan man fetur din zai taimaka wajen rage farashin albarkatun man fetur a cikin gida to koya wannan ƙari zai shafi tattalin arziki musamman ma dai na talakawa a ƙasar tambayar kenan da newa dr dauda muhammad lawal kwantagora wani masanin tattalin arziki da suka jari a najeriya shi wannan ƙarin mai da ya zo ma 'yan najeriya a bazita babu shakka zai haifar da hauhawan farashin da kuma ƙarin tsada na rayuwa a misali kaga kaman tun da kamar yadda muka sha bayani a baya duk kusan al'amura na tattalin arziki na najeriya ya ta'allaka ne kan man fetur hatta daga dukiyar da kasan ke samu na kasashen waje da kuma harkokin yau da kullum musamman har da tasirin da ƙananan 'yan kasuwa da masana'antu ke duk man fetur ne kaga yanzu kamar kananan mutanenmu da suke aikin walda ko suke aikin makaneza ko nikan tumatur ko ayyukan gona da ban ruwa da sauransu zaka iske duk kusan injinan da ake amfani da su man fetur ne to da an ce kudin man fetur ya karu to kaga kuma haka kudin sufuri shi ma nan take zaka ga shi ma ya karu wanda kuma za ga hatta kayan abinci da ake ɗauko su tun daga inda ake ɗauko su hanyoyin ba sun hoye inganci ba ne kuma daga ƙauyuka ake ɗauko su to kaga wannan tsadan man fetur zai dora kudin. sufurin waɗannan kayayyakin zai karu shi ma. Tuni dai kungiyar kwadago ta Najeriya ta bayyana matakin ƙara farashin albarkatun man fetur da cewa cin amana ne dangane da yarjejeniyar da kungiyar ta kwadago ta cimma tare da gwamnati a wata sanarwa da shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Joy Ajero ya fitar. Abin ya jibrin murya Amurka daga Lagos. A gaida baban gida jibrin da wannan rahoton. Har yanzu dai muna Najeriya bisa ga umarnin shugaba Bola Ahmad Tinubu ayarin ma'aikatar tsaro ta najeriya karkashin jagorancin karamin ministan tsaro ya isa jihar sokoto domin aikin kawar da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin ƙasar bayan saukar su a filin jirgin saman sarkin musulmi abubakar a ranar talata minista bello muhammad mutawalle ya yi wa manema labarai karin bayani kamar haka wannan zuwa mun yi shi ne a kan umarni na shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya umarce mu gabaki ɗai wanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta najeriya cewa mu zo sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda kamar da ka sani najeriya ƙasa ce tana da yawa kuma ƙasa ce wadda ba za mu yadda ba muna da tsari na ƙasarmu a ce wasu sun hana al'umma su ji daɗin rayuwarsu saboda shugaban ƙasa yana bakin ciki da abin da ke faruwa kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da ƙarfi to ya arewa ne shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damuwa arewa ita ce matsalar tsaro ya ɗauko mu ga baki ɗayanmu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsan hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro Nuhu Ribadu da minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne. Yayi ne domin ya taimaki 'yan arewa akan matsalolin da ke faruwa. Saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro shi ya samu nan tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi to kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro amma allah da al'umma na wannan yanki za su samu sauki kuma za su ga cewa wannan abu da shi shugaban kasa ya na turo mu zo nan insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabu muna zato ga allah zai ba da nasara ga jami'an mu na tsaro dukkan su allah da za a samu gama da su insha allah karamin ministan tsaron najeriya bello muhammad matawalla na a ganawa da ya yi da 'yan jaridu Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayinku shin kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto zai yi a yakin da Najeriya ke yi da 'yan bindiga? Kafin nan ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana sulaimu muni Barma. A yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya tare da wata mai bukata ta musamman da ke ba da gudunmuwa a sha'anin tsafta a ƙasar Ghana. wannan mata kan yi amfani da wata hikimar kasuwanci don shigar da abubuwan da take sarrafawa a kasuwanni na daure air na cikin roba kanana na daure after washing ka na su kan da fara duka na daure ci na ajiye sai na gan kowa shan kira shin bayar karbi ka je ka duba kan da aikin yake inda kana so isa da haka na yi wanda ke son washe zo A jamhuriyar Kamaru wani matashi mai wankin mota ya fayyace dubarun da ya amfani da su don samun karbuwa wajen kwastomominsa. Ina wanke mota ina fara'a ina dariya da kowa da kowa in wanke maka eh, eh, motanka da kyau masu motoci idan suka zo ka gana na dan lallashe su na ce haba masta. To madalla a yanda ake daukan sana'o'in hannu a matsayin wata hanyar samun kudaden shiga da nisantar da kai daga bara a wajen nakasassu. Wani abin da ke da mahimmanci shine irin gudunmuwar da mutum ke badawa wajen inganta sha'anin zamantakewar al'umma. Aikin sarrafa sabulu na wanka da na wanki da wanke-wanke abu ne da idan aka dube shi ta wani fannin za a gane cewa yana taimakawa wajen yaƙi da ƙazanta a tsakanin jama'a. Malama Safiyatu Musa da ke irin wannan sana'a a Accra ɗaya ce daga cikin masu bukata ta musamman da za a yi alfahari da su. da na fara kadan nan gan eh. shi na da daure samples kadan kadan cikin roba shi na ba mutane kamar a za a yi su a gan product na in dai ya musu kan da nike yi na daure air freshen na cikin roba kanana na daure after wash kadan da lucusif kan da parazon duka na daure hmm. shi na ajiye in na gan kowa shan kira shi bayar ka je ka duba kan da aikin yake inda kana so isa da haka na yi wanda ke son shi zo shi zo ya duba za a wanke shi a zo a duba shi wata kuma ta haifu nan na kira ta o oh, sabra mi wo a eh, da yadda si neman kwala a yi miyan da hausa fa eh. da hausa mai jika ci. da na ga mace ta eh. zo ta duba na da kayan wanki kaya abin kamshi in ta wanke da kayan jariri ma mm. ya yi fan ki ta zo ta duba a ta sayi galon guda ita cd ke ta tayi da shi daga baya ta zo tana sai na 55 cd ga ta ta sai fudu wanda ta sai uku wanda wanda ba ta kudu da sai guda haka nike cikin kadan kadan eh harka na kenan to me ja hankalin ki har kika dama kina da sha'awar yin irin wayannan sana'a ne ko dai yaya tun da tun lokacin da kika tashi bai yin ba until christian age haka za ka training mu niman na. to wurin da muka yin na sai kudin da aka bamu kadan kadan for TNT na kina gina sai kaya na zo aje isa da muka kare aiki na tun sai kaya ban da kudi nan yan rafa na kama na sai kaya na kare sauran kudin zan sai magani in fara sai bani 5 million to wannan cikin muke ciki har yau yawanci masu irin larura irin na na ciwon kafa ko da kafa ɗaya ne ko kafa biyu wani ma za ki hannu eh. sai ya gan shi akan titi yana bara to ke me ya ja hankalinki da suke kika koyi kike so ki sana'a eh baran nan ba daidai ba ne bara bai da kyau Allah ma yi magana ma cikin kur'ani bai da kyau isan dai ka san bara bai da kyau in ka zo ka samu aikin hannun kana yi kuma Allah ya ciye da kai da nan ga why not ka baka kama aikin ka ka yi ka ce mun na taba ni da abuya na za mu muka masu ciwon kafa ne za mu fita muka je wani wuri da wata mata ta ga abuya nan na ita na cikin wheel ita kawo 20 eh, pesos biyu eh 50 pesos biyu ke je ba ta kama ta karbi ta ce a ni ban bara kai masu bara ni ba mai bara ba ne matan ta ba ta hankuri shi muka wuce na ce haka muke sun ba mu sun bara Daga Ghana bari mu je ƙasar Kamaru inda matashi Umar Garba mai tawaya a hannu ke bada mamaki a sahun masu sana'ar wankin motoci da babura. Umaru Mansho kamar yadda wasu ke kiransa ya yi fama da ƙalubale da dama kafin masu ababen hawa su bashi yarda a bisa la'akari da kasancewarsa mai hannu guda. Ya yi amfani da dubaru irin na jan hankula ko kuma kiran kasuwa kafin harkokinsa su kama A baya ya kwatanta wata sana'ar da a ƙarshe ya dangana da ita saboda wasu dalilai in ji shi. Sana'ar man da na fara nema makaniki ne dama ina so in koyi makaniki to shi babban mai gidan da ya ganni da na zo a lokacin yaro ne na yi kwana ɗaya to da na zo shi ya bani abin nan Eh, ya ce in gwada nima a ranan na sha wuya saboda na ƙasa domin ga rike taya ga kama abin nan kin san kuma da yaranta to a garin da na dawo shi shi mai gidan ya ce a gaskiya bai zai iya yi ɗauke ni ba saboda ban girma na samu karfin da zan iya yi aikin makaniki ba. wasu kalubale ne kake fuskanta cikin wannan sana'ar wanke motoci a halin da nake ciki dewa masu motoci idan suka zo wajen wanke mota suka gani nagasasshe ne a da kushe suke su ce a'a ni ba zan iya ba to da shekaru na nemi yanayin da zan yi in jinga kira mutane kinga da suke ganin kwazo eh, eh, na idan suka ga wani ya zo ina wanke mota ina fara'a ina dariya da kowa da kowa wato idan ina aiki na duka zuciya nake saka in wanke maka eh, eh, motanka da kyau kuma ba na irin wai algus idan an ce farashi haka ne idan ka tambaye ni ya shince maka haka ne a hakan nan ne na samu eh, system na samu yadda zan yi in jawo masu motoci idan suka zo kaga na na dan lallashe su na ce haba masta haba masta hakan nan dai to idan kasuwa ya yi dai zan iya wanke eh, eh, bakwai takwas amma idan ranar da yake da karfi ne to kin san yanayin kasuwa wani lokaci ma motoci ba su zuwa za ka wanke uku hudu to alhamdulillah to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin bakin shirin Umaru Garba da ke Duwala da Safetu Musa a Accra da wakilan muryar Amurka Maimunatu Sadu da Idris Abdalla Bako da producer Julie Lizis Grisham ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Suma da lage da Sulaimu Muni Barma. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa shin kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto zai yi a yakin da Najeriya ke yi da 'yan bindiga? Kamar da muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Waye akan layi? Assalamu alaikum. Alaikum salam waye akan layi daga jihar Kaduna. Eh, sunana ibrahim alarama daga cikin to ibrahim alarama muna jin ka to gaskiya tura waɗannan jami'an tsaro tabbas za a samu ci gaba matuƙa ganin cewa na farko duk wanda suke wannan yankin musamman 'yan ƙauyaku da ake kai musu farmaki kaga ga jami'an tsaro za su yi walwalansu za su yi noma su kasuwa su komai cikin nishaɗi saboda sun san cewa kullum kwana akwai jami'an tsaro a tattare da su sannan su ma 'yan ta'addan hakan zai ba su tsoro ganin cewa so ina ganin layin ibrahim alarama ya samu tangarda yanzu za mu je jihar zamfara waye akan layi daga jihar zamfara Mamun Lalo amincin Allah ya tabbata a gare ka daidai wannan lokacin. To muna godiya ya sunan malamin. sunana sunana nasiru sai mai gunjo sakatar mu daga waya daga jihar zamfara kusan to nasiru muna jin ka to da zai ma mun lallai ita ce kasan kallon da ake yi baki da harkar tsaron najeriya ya kamata a ce tun sama da shekara hamsin ya kamata a canza shi idan ka diba za ga tun da ake maganar kalo daya kalo daya kalo daya akan harkar tsaro ya kamata canjin tsaro ma gaba ki ya canza a Najeriya. To amma Hajji Nasiru uh, shin kana ganin uh, tura wannan manyan jami'an tsaron yankin jihar Sokoto zai iya kawo uh, sauki ga yakin da ake yi da 'yan ta'addan nan? to Muhammad Allu harkan harkan tsaro a Najeriya is a security focus ba abu ne wanda aka raka bayar da shi ba kalubalen da zan ya za a ce za a zo a yaki da yan ta'adda kuma ana gaya musu za a zo wurin su tabbas idan an tsaya an kaji tsoron Allah aka yi abin da ya kamata ba a tsaya a cikin garin Sokoto ba a cike cikin dajin nan da mutanen nan suke kashe mutane a farkace su idan aka haka abin gaskiya mamun lalo mun muna bukatar zaman lahiya tsakani da Allah rashin zaman lahiya ya ishe mu arewa maso yamma. Mun gode Nasiru daga jihar Zamfara yanzu za mu je jamhuriyar Nijar waye akan layi. To assalamu alaikum. Assalamu ah, alaikum Amurka. Hmm. Magana umma Mala Ali Shugaban Kula murya arewa a dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Ali muna jin ka. ina so ba ni ra'ayi na bisa ga wannan ta'addaci da yayi yawa cikin yankin Sokoto. Sabida lalle Sokoto akwai laihin sozawan sabida sozawan sun gari ne ka sakaci kwarai sabida yan ta'adda suka samu na su a tawa su ce su babbaka malam ali malam ali yau malam ali yau muna tattaunawa ne akan tasirin tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto ah, wani irin tasiri eh. kake ganin zai yi a wannan yaƙi da ake yi da 'yan bindiga? To ya kamata lalle a tura ƙwararrun sozawa sun kasa aikinsu. yan sabida gaskiya munan gaskiya munan Nijar gaskiya yan ta'adda suna ci mutuwa ƙwarya sabida sun shigo cikin kwatar suka zakuwa Nijar su muna banna na gode mu da Amerika to mun gode yanzu za mu je jihar Nasarawa waye akan layi eh assalamu alaikum ah, wa alaikum salam kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin gidata. To babawo. da fatan ka ji maudu'in mu ne yau alhamdulillah mm. eh, gaskiya na ji maudu'i kuma tun wa'innan bayan Allah gaskiya zai iya kawo sauki amma sai an ɗauki wasu matakai kasan abin irin hare-haren da ake kaiwa yawancin birane ba a kai su. Na ce, ka ce sai an ɗauki matakai, wane irin matakai kake magana a ɗauka? Eh, mm. kamar matakan da inda suke su 'yan ta'addan suke shigowa gari to nan ne za a ji a dabta wa'annan sojoji da wa'inda suke za su kare wa'annan wuri to ina ganin in an kai su wuraren nan to za a iya sa iya cimma cimma nasara amma su je suka zauna cikin birane kaga ba za a san irin abubuwan da fa suke tafiya ba kullum muna addu'a da Allah ubangiji ya kawo mafita su da suke aikata wannan to mun gode babawo yanzu za mu je jihar Katsina waye akan layi Umar Haruna Doma A. To muna jin ka. Hmm. Wato abin da nake so in faɗi su wa'annan manya-manyan ah, jami'an tsaro da aka ɗauka da shi karamin ministan tsaro in dai don Allah ba su. Ai nan jihar Katsina muna cikin irin wannan matsala. Kusacce a nan yankin Fassaro Local gamma ya kamata a ce sun zuke mana wasu sojoji tun daga ruwan godiya a ɗauka a arewa jibiya amma idan sun kai can ƙarshe jihar sokoto sun je karamar hukumar kisha ko sabon birni to nan za su koro mana shi eh? saboda allah ya kamata a ce su don allah kuma a ce sun kawo mana abin da mu talakawa za mu ci gaba amma mu wannan muna ganin cewa kamar yaudaran mu kawai za su yi to mun gode yanzu za mu je jihar kaduna waye akan layi Assalamu alaikum. Da wa Da muke magana? To muna jin ka Yakubu. Yawa. da Allah wannan abin zai yake jami'an tsaro kwararru ne daga kuma za a bai aikin kan Allah ko za a ba aikin Allah zai samu sauki. Mm. sannan kuma to ina ganin layin yakubu ya samu matsala waye akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikodar kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa muna jinka To alhamdulillahi ni a ni a rawar ra'ayi gaskiya tura wa'annan manya-manyan jinjima jinjiman ministocin je gusau su tare ko kuma je ci gari ta kwata su tare ba wani tasiri zai yi ba. Tasiri guda ɗaya ne shugaban ƙasa da jami'an tsaro da shugaban hukumar tsaro na ƙasa da ɓangaren Navy da ɓangaren iyakon da ɓangaren Land Army umarce su su wa'annan nan army fita tafi ta ƙasa sojojin sama su sama su su bindige wa'annan wa'annan mutane ba kawai shi da kai mu fita amma in dai magana wa'annan shugabannin tsaron ne za su je su kare a takwata ko a zamfara wallahi ba abin da zai kawo alhaji musa a amaliyar kai ba wata ba na alhaji musa ba ka ganin za a ce kayar ga malam masallaci ko bari ku ga irin rawar da za su taka ba habi ba balla ai ba aka fara irin wannan tura manyan jami'an tsaron da su zauna ba su za zauna cikin gari ne su kuma wannan abu za a yi shi amaliyan ne ba wa isiniyan ba amma sai ana bata mutane lokaci ana wani ya da tsaro a Najeriya duk ba shi bane To mun gode da wannan kira na Alhaji Musa Gara muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To Muhammad a takaice a gobe Alhamis ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai ziyarci kasashen heshi da Dominican Republic. Ziyara ta farko da zai kai kasashen na yankin Caribbean a matsayin babban jami'in diplomasiya Amurka. ziyarar ta blinken zuwa port-au-prince za ta tabbatar da mahimmancin goyon baya da amurka ke wa haiti da karin tallafin jin kai da ake sa ran samu a yayin da kasar ke tata gurza da tashe-tashen hankulan kungiyoyin daba a yau laraba roma francis ya fara ziyarar shi haikan a jakarta babban birnin kasar indonesia inda ya samu taryar shugaban kasar joko widodo a wajen fadar shugaban kasa ta istana mardeka aka kuma karrama shi da cikakken faretin sojoji daga bisani ya bayyana tare da shugaba widodo a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiyya inda ya jaddada fatar shi na cigaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a kasar mai tsiraran mabiya ɗariƙar katolika da al'ummar musulmi mafiya yawa a duniya. a ranar laraban nan sojojin isra'ila suka ce sun kai hare-hare da ya kaikaici mayakan hezbollah a kudancin lebanon bayan an harba gwamman rokoki a kan isra'ila sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar isra'ila sun daƙila wasu daga cikin rokokin 65 yayin da wasu suka kadira a kan filin ƙasa faɗa a kan iyaka isra'ila da labanan ya haifar da fargaba na ƙarin rikici a yankin a daidai lokacin da wutar yaƙi ke ci gaba da ci tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto labarai da producer mu julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu chan daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz Babalake ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa yini lafiya salamu alaikum